kin san me na kaso da ke so nake mu je in ta hawa ina sauka what how me a batuna ko da na san zaki zurfi zurfin me zurfin tunani ayo mare yaya kwanan da ta shiga wasan Hausa mota gida kudi a su mana aboki digiri kadai mu fa aboki kallon wancan abokin nan ko na samu wancan yare ya buzu tunani barka da yawa na kakuwa ina ruwanka za ka ganni na ne ya ni za ka ganni ko ko ita bana me za ka ce mata kai hakuri bayar Allah shawara zan baki ki rike ruwan nan <laughs> zai miki amfani a ciki <laughs> kun shiga buzu ne ba abin da ya sani daga shayi sai hawa hawan me <laughs> hawan kwambalo me kwambalo kwambalo idan kuka shiga kya gani ni dai na baki wannan ya zama miki garkuwa da kin shayin ya kusa karewa ki kara ruwa ko da akwai abuta a dakin shi ki rika zubawa da kin ga kusa karewa ba haka ba shayin na karewa <laughs> shikenan to shikenan ba matsala aiko zan yi maganin shi in Allah ya yarda na gode na gode da shawarar arziki aboki ka ce ta soni da gaske kai bari mu shiga ciki kamar yadda muka saba <laughs> kin gane ko mm. ina so ki kwantar da hankalinki ne me fa saboda ina so in dinga hawa ina sauka kai aboki na kai magulmaci ne wallahi ya zaka tona mai asiri yarinya kyakkyawa irin wannan to ina ruwanka ya kashe musu ita kai ka san da ake karewa da shi ba ma irin wannan ba haka ne wallahi amma ita ta biyo shi ai jira nike su fito ni ma mu wuce sai dan duniya ka ban ba ga da mutunci ba na ina ga yanzu ba an fara sun fa shiga ai amfanin ruwan da na baki ba lokacin amfani da shi ka gudu <laughs> guje hau mashin kura uba shayi ya kare ina abokiyar shawarar ka hau mashin <laughs> ta huce hau mashin